Husna. Na'am Hajiya. Yaushe kika zo? Yanzu. Hajiya lafiya kika zo ki cikin daren nan haka? Wanda zai yi kisa zai zo da rana? Wuyo Allah ya karfi kashe ina da Husna lafiya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me faru? Mafarki ke ne ko me? Ko ne, don Allah ka kai ni gida. Gida kuma? Haba kwanaki na husuna za ki cin kai gida. Ni kan dan Allah mu je ka kai ni gida. Ina so zan yi magana da Hajiya. Kinga, kwantar da hankali ki saurare ni ki ji abin da zan gaya miki. Zan baki addu'o'i da zaki rinka yi yanzu ki tashi ki je ki yi alola ki zo zan baki addu'o'in da zaki. Kin gane? To, tashi ki je alula Assalamu Meru? Mairu. Mairu. Mene? ni ke tambaya kuma menene eh karfe tara ta wuce ba hannaje na kai usman a makaranta amma kin kwanta kina ta bacci jibi daki duk kace kace ko ina a lalace baccin ne bai ishe ni ba kin manta cewa gobe zaki tarbe ni tarba wani irin tarba kuma bayan sati ɗayan da na yi ba tare da ke ba ai ya kamata a ce kin kimtsa ko lalle ma jamilu kai a tunaninka akwai wani sauran marmarinka da nake yi ne in ban da dole bisa ibada wani marmarin ka zan yi kuma mai rike nan wai yaushe zaki dawo cikin hankalinki dan Allah dan annabi yaushe zaki dawo hankalinki ne eh sai lokacin da naka hankalin ya dawo tukunna ni ce gaya wannan maganar to shikenan amma dai kin fi kowa sanin cewa ina son ki ko na dai san irin kiyayyar da kake mu mai rike nan to idan kan ke gani shikenan har abada dai baki canja ba ko mero ai ka san inda zaka je ka samu tsafta tunda har ka kawo maganin kazanta gida me ne neman canji kuma a wurina mai rike nan zan je in kai na gida amma insha Allah ba za mu dade ba za mu dawo amma ka ga dama in kun je kar ku dawo ku zauna a can to shi kenan naji kafin in dawo ina so ki zauna ki natsi ki tunani na da ke wane ne mai gaskiya kuma a cikin mu ni da ke idan kiyama ta zo wane ne a inuwa wane ne a rana ni na son zama da ke a yaushe amma in dai zaki ci gaba da irin wannan halin to gaskiya da gani har ke dole ne mu saboda ba zai yiwu muna zaune da ke ina ganin kina aikata laifukan da za a rika rubuta miki zunubi ba kuma ina kallo idan mutuwa ta riske ki a wannan gabar ya zaki sai na dawo ka daɗe ka dawo ba daga can ma kai can umma ta gaida aisha yanzu kana ma wani guntun wa'azin kan ma ta sha lalle iri ɗaya ne tabbas irin wanda ne kenan ko jiya da daddare ma irinsa ne ni fa hajiya wallahi na tsoratar abin nan ya kamata mu san me dalilin wannan mafarkin ai dama a baya sai da na ce zan je a fassara mana kika ce bai kamata mu je ba hajiya ai abin gudu shine kar a fassara mana mafarkin fassarar shi kuma ya karfin mu amma ai tun da bai faru ba za mu iya neman maganinsa dama gobe za mu je gurin baba mayan ustas din nan da ya nace a dalila habu humaira yau ba shi fa dama zan wa baba bayanin wannan abin mafarkin namu kin amince ko ku kawai mu bar magana kawai a tambaya mana fassarar hajiya wallahi abin yana bani tsoro kin ga tashi ki tafi ba na son babanki ya dawo yau ma ya ganki a gidan nan yau dai zan yi amfani da wannan magungunan tunda kin ce min ya fi sauran tunda kin matsa sai na yi amfani da shi ga nan dai zan zuba ai kin ga mun komai ai daga yau daga rana mai kamata yau ba zai ƙara shiga wani ɗaki ya kwana ba sai ɗakin kike kaɗai ko da ko da ruwan fitsari da na kashi aka yi fentin ɗakin duk ƙazantar ɗakin nan naki yana nan ba inda zai yauwa yau ne kwanan wannan shegiyar yarinya a gidan nan na ƙarshe rana irin ta yau na san zai so kasancewa tare da ita to har an sha kira na a wurare daban-daban a gaya min aikin nan yayi irin wannan to shikenan yayi to ai biki sani ba ai shi yasa ne amfani da wannan ranar domin in gwada kamar yadda kika ce. To. Eh, ina zuwa. To shikenan sai na ji ki. Yawwa. Hmm. Ni za a yi wa iskancin banza iskancin wofi. Ai tun da muka sa kafar wando ɗaya da shi, ya shiga uku. Ai kowa ya ci tuwo da ni, miya ya sha, ba zan taɓa saurara masa ba. mara mutunci tun da ya ci mutunci na ni da shi ne yarinya da mera kike bayani ya ko haɗe kansa Zinat Bashir. Okay, eh, me kwalinta esc sociology maki mm-hmm. da picture nata ne in full shi ne in full ba ta yi ba kawo ta fauziya galadima fauziya galadima Okay, kwali ba history ba history class of degree gaskiya sat class ce class hmm. next next gaskiya na gaji wallahi ai kai ma ba duka ka mallaki komai da komai ba ko kuma menene zaki fara? kin dai san ni second class offer ne sannan four pointer duk ya haka ai ba lallai bane kamar su ba saboda kai ma ba wani kyau ne ka cika baccan da shi kai ba ma abin dariya bane bari ma da ina zuwa ni kike kalla haka ki ce mun ni ba kyau bane ni mummuna ne kenan kai hakuri wasa nake yi maka a'a kin faɗa yi kuma kin san da wa nake kama yanzu ban na je na same ta damun ban ganta ba ban na je na ƙara duba ta sai na gaya mata abin da kika faɗa don Allah ka yi hakuri <laughs> yaya Ahmed yaya Ahmed yaya Ahmed please don Allah ka tsaya ma ba abin da zan ja wajen ki ba ba dai kin faɗa wancan ba ya wuce ne yaya Ahmed dan Allah I'm sorry ka ya guri na ya guri kin san da ya guri kika ga mu abin da kika ga mu abin da nake so da ke ki canja abin da kika fara to shi kenan zan sauya ki canza su yanzu to zan sauya su yayi Ahmed chairman okay we are good now wallahi ki bar gani na fara shiga irin ta ustaz da akan shi zan rama <laughs> wallahi da ka gama da ni yawa yayin dan Allah kai magana da abba ya ce ya faɗa wa ustaz ya tura? na yi magana da abba oh. ke maganar na shari'a kai haka ba ki da kunya fa amma wannan ai ba ma hurumi na bane abba za ki samu da maganar nan ba ni ba a'a gaskiya kai ya kamata ka same shi ka faɗa masa ka san ba zan iya ba to shikenan ba damuwa zan same shi za yi magana da shi <laughs> wai na ce ina hajiya ta je ne <laughs> islamic da yardar alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki Allah muna ƙara gode maka bisa irin nasarorin da muke samu wajen warkar da cututtukan al'umma. Alhamdulillahi al'ummar jihar Yobe masu albarka ni Malam Abdullahi Alhikima shugaban cibiyar bada magani na addinin musulunci na Alhikima zan zo cikin garin Damaturu da izinin Allah ranar 27 ga watan 7 insha Allahu Rabbi zuwa ranar 7 ga watan 8 zan gudanar da aiki a cikin garin Damaturu da izinin Ubangiji bayan mun gama aiki a cikin garin damaturu insha Allahu za mu tafi jihar Borno cikin garin Maiduguri zan fara aiki ni da kaina a wannan gari mai albarka ranar goma ga watan takwas zuwa ranar goma sha bakwai ga watan takwas a nan gomari iya fort kan hanyar damaturu insha Allahu rabbi da izinin Allah. Allahu daga nan kuma zan dawo cikin jihar Yobe cikin garin Fataskum. inda za mu fara aiki ranar 20 ga watan 8 har zuwa 27 ga watan takwas a cikin garin Fataskum a nan layin police station layin jujun osi a nan cikin garin Fataskum da izinin Allah. Bayan mun gama da Fataskum da izinin Ubangiji za mu tafi cikin garin Gashuwa na jihar Yobe ranar 30 ga watan 8 za mu fara aiki da izinin Allah har zuwa ranar 7 ga watan tara na wannan shekara da muke ciki insha Allahu rabbi kamar yadda muka faɗa wa al'umma za a neme ka domin a nemi jari mai ƙarfi a sa a hannunka hmm. wasu za ka zo ka bunƙasa hmm. wannan tafiya ta samu domin matasan mu su samu abin yi ba sun dogara da gwamnati ba hmm. wani da Allah za ka ga ah, sakayyar da za mu na ga umma bulki ne ta zo sun fita unguwa tare eh ni zan wannan jin ɗauko a baci amma farban da ke kwalliya ki kyau ki kar ki fes irin ne gaskiya an daɗi kin ganki kuwa hmm, ango kenan kuma na ji gidan gaba ɗaya ya ɗumi da ƙanshi gaban da yanzu kanshi irin wannan ai na manta o kana nufin dawari yake yake nan a'a ni ba haka nake nufi ba ki matsala ta da ke kenan ana cikin magana cikin lumana da sanyin rai da kwanciyar hankali da raha amma kawai sai ki dauki wata magana ki je ki canja mana magana ni ba haka nake nufi ba to kai ne da wani batun daban ni ba gaskiya yin wani ke ji to bismillah mana ai ba yau ka saba cin girki na ba eh haka ne to abinda za a yi barin jin kira husna da ni da ke da sai mu haɗu sai mu ci abinci kina jina kun ina yau kishiyata ina ka tsaya ban gane na tsaya ba baka ma sani ba kin aurewa ka tsaya ha wai aiki tambaya ta ne ka ce mun da je gurin mutu ba matarsa ba amma ka san kwana na ne akan me zaka bata lokaci kana fara da zance a wurinta mai daɗi to gaggawa me kake yi ba gobe za ka koma wurinta ba amma tun daga yau har ka fare mata biyayya kana lashinta. ke husna tsaya kar ki sake ki fara abin ban san ki da ba kin gane kin ga mai ta fara ɓoye wukarta to kada ki sake ki kokarin fito da taki wukar wanda tun farko baki riko ta ba shi yasa ka dauke ni sakarai wata bata san me take yi ba ka dauka bani da kishi a zuciyata ne ai kishin matarka wallahi bai kai daya bisa ɗari na kishi na ba to Allah sauke muku ni ina murna ganin canji a wurin mairo na zo na gaice ki domin mu je mu ci abinci tare ai ni ba shashasha ba ce da yake kai baka san sharri da kirsa irin na mata ba ko au ke kin san tarakun ne da kuma sharri ni ba zan ci ba to na yafa ta na yau amma ku kin ga ita ba ta damu ba saboda na ce zan kira ki mu je mu ci tare ina kuwa za ta damu bayan ta san in ta ki amincewa tarkonta ba zai kamu ba to wai wani tarkon ne ai kai ba za ka gane ba amma ni na fi karfin ta wallahi to ki zo mu je mu ci abincin ba zan je ni ba kuma kai ma ban yadda ka je ka zauna ka ci abinci da ita ba ka jira sai gobe ranar kwananta a'a to an zo wajen kuma fa babu wacce za ta zo cikin gidana ta kaba mu doka babu wacce ta isa tana ni in yi abin da nake so in yi a cikin gidana saboda ka ke tun da ba ki ci ba ni zan je in ci Jamilu waya aka ka dawo nan ka zauna kana cin abinci ina ita husnan take? Wallahi ta ce ta koshi ba ta jin yunwa. Hmm, kai dai ka faɗi dai gaskiya ka bar wani maganar ka kare ta. Kaga. Da ma ka san da ka gaya mata ni fa yanzu na saduda. Yanzu babu abin da yake damuna wallahi. Saboda na zauna na yi karatun ta natsu. Menene ma a cikin duniyar kwata-kwatanta? Hmm? Gaskiya ne. To. Inda. Kwantar da hankali, insha Allah a hankali za ta gane. Ba wani abu ne ba. to ubangiji Allah ya fahimtar da ita kuma ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya amin amin amma fa yau abincin naki ba sauƙi. lafiya hmm. ai wani abun ma sai gobe idan ka dawo daki na gobe ne ko to da kana zaton jibi ne ne fa wallahi so ni na manta Kun ga abincin nan ba na so in kina ba sa cin abinci sosai a lemun ko mhm. ko ruwan nan fara ba Wurin ɗan fara jin wani. damuwa. Ci abinci nan da Allah na so in ga kina cin abincin nan sosai nan ba so. To sai ka mun tayi in girka abin ka mun tayi? To kuma dai ina ce ki ci ai ba wani abu bane. Kai. Baya. Ina shan wahala wallahi. Na ji kaman gaban ka yafi magi. <laughs> Ke miki ka dafa abincin nan idan ma yafi magi aiki. Yanzu ko kai barbaɗe? <laughs> Aiki ki ne. <laughs> A to kuma wallahi tallahi an tafi wani waje. Babu ruwa na ni dai na yi shiru. ni fa na lura kaman abubuwan nan ba sa tasiri a jikin sa gaskiya dole in faɗa hajiya a sake shirya ni a shiga ƙasashen duniya a nemo taimako akwai matsala fa an shiga akwai matsala akwai matsala haba yaya mun sa akwai matsala ai shi sa muka zo wajen shi baba hmm. ai ka ne maganin matsalar mu in dai muddin kana rayu matsalar mu ta ƙare ha abin da sa wannan babba ce na hango ta ga ta nan tana tafa gadan gadan ta ta kashe ni da gaske kenan ha ai ban ga wannan ba ko dai ni ce a ayaya don Allah ki shirya bakin ki ki bari ya mana bayani ha abun bai bayyana ba sosai gaba daya amma sai na sake yin wani aiki akan sa yanda zan gan shi gaba daya me za ka yi baba sai na sake wasu ayyukan masu wahala ha za a sai wasu abubuwa ne masu wahalar samu ha sannan kuma aikin yana da bakar wahala ko nawa ne zan kashe baba in dai za a kawo ƙarshen wannan matsala ha sun yi min alkawari za su magance min matsalar duk da dai an samu an samu kurarren lokaci sai batun yaron nan da muka yi magana da kai da farko ha wannan ba zan iya aiki a kansa ba ha'a to me yasa baba amma da farko duk wani aikin da muka kawo maka baka taɓa faɗa mana haka ba ha abin yasa abin da na duba na gani ba za mu iya raba shi wannan yaron da 'yar kuwa sai dai idan ku za ku yi yadda za ku iya ku raba shi da 'yar ku. ina falo ina jiran shi yana dawowa kwanciya ɗaki na zai nufa to ai yadda na ga yaye ba abinci na da yanayin yadda na ga yana murmushi yana kallona. na ke jikina fa ya bani yana dawowa ɗaki na zai wuce salamu alaikum <laughs> wa alaikum salam sanda dawowa na yarci suna ɗakin su sun yi bacci ha kamar suna ɗakin su me yasa ba kunta tare da su ba a'a haba yanayin yadda na gyara ɗakina na ƙawata shi gaskiya ba zan bar yaro ya kwana min a ciki ba banda mai ro to ai bari zaki wannan aikin sai gobe ko kamar ya gobe ko da ke babu komai sai da safe ina za ka zan tafi in kwanta kin san ba fi dogo fi rawa a'a ina za ka je ka kwana to ban da wani ɗakin ne ɗakin na mana can zan je in kwanta amma me yasa kike so ki rinka min irin wannan tambayoyin ne babu ha to ai ni ma abin ne ya bani mamaki dole ya baka mamaki mana mayaudari mugu a zalimi. mairo me fara da ke ne? lafiya lo muna fi rimi amma ta kai ga abin haikin fara zagi na lalle ma jamilu a kai abin zagi ne wallahi ka cuce ni ka ci amana na kuma ina so in gaya maka ko da wasa gobe kar ka kuskura ka ce zaka kusance ni na dai faɗa maka saboda yarinyar nan na san ta riga ta gama da kai kar in kuzace ki fa ci kwarai abin da ka ji na faɗa maka kenan saboda kofa ta ma ba za ka ganta a buɗe ba ballanta na kai tunanin wani abu mairo to shikenan ba zan bari ki gobe ba a cikin gidan nan ki tafi gida sai na nemi ki ko kuma idan hankalin ki ya dawo ki, ma yi magana wallahi baka isa ba ba zan je ko ina ba in ko ka ga na bar cikin gidan nan wallahi sai dai in saki na kai to na suke ki jamilu ka sake ni baka ce eh na suke ki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 na san baka manta da mu ba kai aminullah ya isa haka kada ka sake ka kai ni bango ka sa ni na aikata abin da baka taba tunani ba jahilci da hauka ne yake da mu saurara aminullah na an na tsane ka na sani wallahi sai na ajiye maka tarihi a rayuwarka wanda ba za ka taba mantawa da ni ba kuma ka rubuta ka ajiye duk inda kake sharin yana nan tare da kai wannan abin ne yake damuna. ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi aminci da kuma gangarta gaskiyarsa da gasgatawarsa ta sa duk inda ya sa gaba makiya suke son ganin bayansa sai dai kash wanda ya dogaro da Allah tabbas Allah shi kan iya masa aminullah kusan da adda an korin da gurin aiki babu wani kwakwaran dalili ko guda daya wallahi dole hankali na ya tashi rayuwa ba ta yiwa sai da jarrabawa inna lillahi wa inna ilaihi zai tabbatar da cewa ni da imani mun yi hannun riga babu abin da suka isa su yi maka wallahi sai abin da Allah ya kaddara wallahi kamar na roki Allah ya ɗauki raina dole sai ka rika haƙuri ka rika karɓa waɗannan jarabar. Ya sha gwagwarmaya ya sha fama duba da yadda ake masa tittigi ake masa bita da kulle don saboda gaskiyarsa aminullah. Me yasa ba ka so mu kasance ni da kai a inuwa ɗaya? Saboda ba mu dace ba. Menene yasa ba mu dace ba? Saboda talaka ne kai. Mutuwa ce kaɗai za ta raba ni da abin da nake so a cikin raina. Dole ne ki bance ni almana. saboda ba za ki taɓa samun ba. Awa kake yi a nunin nan? Ban fahimce ka ba. Ko ta wani hali sai na mallake ta. Ba za mu taɓa barin sai ya ci nasara ba. Hakan ba zai taɓa faruwa a kan ido na ba. Ita 'yar masu kuɗi ne, kai kuma matsiyaci ne. Ita tana da ilimi, kai kuma jahili ne. Ita tana da nasaba, kai ku kai dakata malam. kamfanin hali dubu mubi suka ɗauki nan kawo muku wannan katon shirin mai suna aminullah mashirin shirin musa adam ramos aminullah ka shiga hanci na da kudin da ne fa na sani to ka fita ba zan wallahi sai na raba aminu na da lafiya ayyo Allah na fita malaman ruqiya za a samu su zo gidan nan su su mata ruqiya su sauke miki wannan aljanna da kike ruqiya kuma abba kware da gaske babu su dai ni wallahi ba ni da aljanu uban ma yace baki da aljanu ba da umarni Usman Adam a nemo shi kai ba fa kowa bane fa aminin lahin da kika an tana tana magana wani bangar bazara ne wofi wofi ba kan kowa bane kai ma ka san ba za su bai yadda ba wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aminullah sai ku subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Alhikima TV a nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Lawal Ahmad Jarumi a masana'antar fina-finan Kano a muna gabatar muku da sabon fim din mai suna kishiyata ga 'yan downloading wanda duk wanda zai sauke wannan fim din a downloading kuma ya sayar ma mutane lallai sai ya sai wannan posta mai suna kishiyata kuma wannan poster ta hannuna ita ce lasisinsa ita ce rasifinsa da zai saya ya manna a shagon sai da yake sauke fim ya sayar sannan muna da agent agent wanda muke da su na garuruwa da dama kamar a kano muna da abba dan ujile a kaduna muna da ibrahim kaduna muna da agent azariya shine bashir ibrahim gyada a daura muna da nasiru daura a sokoto muna da umar sokoto a abuja kuma muna da najib jabi sannan muna da sauran diloli da ke faɗin najeriya gaba ɗaya wanda duk idan kuka je za ku iya samun wannan fosta ta kishiyata a matsayin ku na 'yan downloading wanda za ku saya a wurin su ku je ku manna a shagon ku domin ku rika sauke kishiyata kuna cin gashin kanku kuna cin gumin kanku domin shine hanya ɗaya tilo kaɗai da za ku iya cin halaɗinku duk wanda bai bi wannan tsari ba to ya tabbatar da cewa ya karya kare tsarin doka kuma doka za ta iya ɗaukan mataki a kansa a ko'ina ne sannan duk wa'annan mutanen da na lissafo duk wanda ke downloading a wannan eriyar zai je kai tsaye ya saya a wurin su domin ya manna a shagonsa ya rinka saukewa yana cin halak ɗinsa kuma sannan kin bin wannan doka saba ma doka ne kuma idan aka kawo mutum doka za ta iya yin a aiki a kansa kowane ne saboda haka domin tuntuɓa za ku iya kiran wa'innan lambobi na